abba ibrahim kai hankali ne babu yaro abba ibrahim kai hankali da shi da ayuba hali hankali abba hankali abba hankali la ilaha illallah ya gudu wallahi sagalo ya ce kwance bai mai da gaba wani waje bai ga abin daga cin kaya ne ba abba ibrahim Fananan Abdu Hamidu hankali aiki zai lalace abu ya samu kafa aiki zai lalace hankali da hanka hankali da hanka la ilaha illallah yau yaro Allah ya kiyaye ma da hanka na rance da Allah gashi mai hanka aiki zai lalacewa ayuba ya shiga hannu na rance da Allah ayuba saboda Allah ya shiga hannu a ah, saboda هو من ya يا توشي الله Ibrahim ya kasuwa ya taushe Ayuba wallahi wannan karkace hitsarin kare shi na yi maka ga yaron nan ba da kwarai ba kai hankali kau hankali da hitsarin kare hankali da hitsarin kare da ilaha illallah ta sarki ta sarki aiki za a lalacewa aiki zai lalacewa za a hitsarin kare in humi sulemana yau ana shirin yadda wannan ko kowa hitsarin kare kowa ya iya shi wani ƙila ai la ilaha illallah haka ta yau an haɗa kokowa ga wuri subhanallahi nan zaburo ku kallo kokowa ta hadu ana cikin birnin arlik inda suleiman zakari ya hada wannan mazaizai ga sunan nan za a ɗebe ma idanu haushin kallo kau za ta wurin jiya za ta jiya aiki zai lalata kau ina ganin kowa yana jin kafan nan wajen hitsarin kare kau yanzu da wani ya samu hannu na ta kare hannun nan guda da adda hidu shi na an rikicin kokowa da guda ya rike shi in shi ke shikenan sai dai tattahiye mai kau za a wallake za a wallake za a wallake hitsarin kare yaƙi a yi wallake aiki zai lalace kau hankali la ilaha illallah aiki ya lalace na rantse da Allah subhanallahi jama'ila kenan ka gani ya kasuwa kuma an kasa ko da yake da girma shi yan ba sai tun shi ya wani dole na na abdulrashid aminu na shagon ya kuma da shi sa'adu dan malam sa'adu dan na maradi ga ta hankali sa'adu sa'adu yau ina ganin aiki za a lalace ma sa'adu yau ka gama da rikici sa'adu wallahi ka gyara da kyau ka gyara da kyau wallahi shago ba shi bane ta ta kwana hey yadda kasan rimbo na yankan daji hakan ga yaron na shike in kokowa ta samu limbo ita ɗaya ta kai a cikin wannan daji na arle sai ka zaka kana barci ba ka da labari limbo ɗai adda tayoyi na matala babu mai jin gudunta har ta sa iso inda za ta amma duk wata mota ka shigo ba limbo ba ina ganin sai kolo ya gode ka na in kantoma sai kan nan ya tabo madibin sama la ilaha illallah aiki zai lalata la ilaha illallah jago ya kasuwa na rantse da Allah na gaya maka ni ce maka haɗa ko maka ga kokowa shago tashin hankali na wabillahi lalli ana shirin mulki ta kokowa cikin wanga hili inna hu min sulaimana wa inna hu bismillahir rahmanir rahim kokowa ga tana tamba ta farko tsakanin garda zakari da shi da garba ado gawaro ga tana nan ga hannuwa take garba ado gawaro maradi garba ado maradi garda ya birni birnin agadas wallahi wannan kokowa ta yi haɗi ga ta nan dai kokowa tsakanin garda da shi da garba ado gawaro ga ta nan ga hannuwa take amma garba ado gawaro yana ja da baya wallahi ga alama ga alama garba ado gawaro kai hankali gar aiki shi lalace maka wallahi a barja da baya cikin minti biyar marmakin mutum shi ta yi shi bido makai ne kana jiran kama doshe banza lahi mulku samawati wallahi kowa ta wannan marece na yau da ta nan zakariya'u bebe suleiman zakariya'u bebe ya shirya wannan ta tako kowa a nan cikin birnin arlik inda aka nan daidai na airtel sai kayo agaji ga suleiman zakariya'u irin yadda ya yada kamfanin airtel a cikin wannan gari babu shakka ko babban birni ba a yi haka nan ba wallahi daidai in kana jin mu da a can birni ya mai na airtel Airtel ina ganin cikin kabari ɗai kake yi kira ba baka samu ba amma dan su rijiya su wani kogi inda ka fiɗe layi na Airtel babu shakka sai ka ga mutunanka hankali ma'ina ada da shi da musa roba-roba ga ta nan ga hannuwa take an da ya kafa uku eh, eh, eh, tam musa roba roba minti biyar na gare ku a motsa kar ku zo ku ɗauki hanyar aiki lalace muku wajen mutuwa kasko ko kuma abartisima. sama barka abu kana kai kai kaga kai ago ai ba ce ma ga a ba bari ago ai ba mu ba he wasa dan shawa shago amsa kari ko Allah ba mai rabo sa'a Hau, haka roba roba. haka ne wallahi yaro wannan ba na kwarai na ba fa kai hankali kar aiki shi lalace wallahi hankali hankali za a yi wani abu ayyudu burin kura kama hana lahi aiki zai lalata aiki zai lalata to ana lahi eh ogobiri na kasuwa hankali hankali za a yi tsanin kare za a yi tsanin kare kai shi shina san canye garba kai zamani abokin tahiya shekara da an kai kokowa birnin tawa wanda ya hayyaka ka ya ci takobi wannan yaron shi ne wanda ya kada isaka isaka wanda ada takobi amma ga shi nan aiki na ta lalata wallahi garba ado gawaro ba kowa ta kare ka ba da kai kai kai kai ka ba da kai eh, eh, gwanin talin kai <laughs> Garba zakari ya kada garba ado gawaro shikenan hankali ga tanan ta kulle isa rasta hankali mamman umaru nan mai karfin gaskana hankali isa hankali isa la ilaha illallah aiki zai lalace aiki lalace mamma za a hanka za a yi mai hanka aiki zai lalace la ilaha illallah aiki ya lalace da Allah an yi mai hanka kada ne gaya ma hanka za a yi ma <laughs> Eh, aiki ya lalace wanga in mata ta ta an kai sai alman nan ya samu targada wallahi in mace ta ta an kai ina ina da a tura mata ta gani a ce ba ku iya sai ga na gida a ba ku iya sai ba su aikin ko gwadi ba su yi ba kawo na cali nan ga cali nan kan eh, hakali to wane na da yi kar za a yi ma za a yi ma eh, wanka kowa yi ya lalace eh, a ya lalace gara dirin biri gara aikin banza zali wata wata wata ran Eh, kai bebe wata nan mun zo ana festival ba sai an ka sabkar da mushe cikin makarantar mu ba bai da labarin hamma da jijjibi mushe ya ta yi o da hara sai ya iske hamma tuɗe sai kai ko hamma kan yi bin a kan ya haka sai ya aza ɗan tsatsin bena sai aza ɗan tsatsin bena ya kaɗa mai buta ga huska da ruwa ya tsere sai da sa an ga gano mushe <laughs> magara ibrahim ibe ibrahim ibe nana adrin hankali ba a ba da kai kai ƙarshi ya samu gaga ana son tun hane in kun san ba ku iya ku bar ka wannan kokowa ta kofi a yau a yau kokowa ta ta kofi ta ga abba can suna ɗebe riguna shi da rufa igoga kokowa ya sa eh. ya kewaye mai na wani abba can na abin da shi kai kai ba har gobe na ce ba haɗa nan gobe ana shirin ta lada ko yanzu ne ana shirin ta lada suka ce lada wanda yake so ya sama wani cikin su ya ga ikon Allah saboda dubu eh, talatin ga ta nan yalo wallahi kai hankali yau haka ɗauko ko kowa eh, wallahi saboda in kaga idanun nan na na malirin nan jajayen ido hankali aiki za a lalata subhanallah la ilaha illallah aiki za a lalata aiki za a lalata innahu min sulaimana kau hankali la ilaha illallah aiki ya lalace wallahi yalo an kwanta aiki ya dama na san jajayen idanun gana su na karhi na idanuwa da kasar na kumarci gaskiya natawa ya yi kayi maniru so da natawa ya hita bello ila kai hankali da yaron nan yaron nan ba na kwarai na ba wallahi kowace tarihi da jama'a aka yi da kamar eh. sauki yana cewa wani ya kai eh kai wanda bugun dumi shi wallahi ah, ne mai bugun dumi eh kai ne kawai eh ayu hali maradi ya zo ya ada musa roba roba eh, ya kada da ada eh. eh ai yanzu ya gani tana an maido su abdul rashid ka dai ji wadda roba take wallahi ka dai ga wadda roba nan take ba roba banza ba ce ba irin roba gata ta najeriya ma wadda ta sha rana sai ta tsage wallahi ba ita ba ce abdul rashid shi ka ci ga da roba roba na ce da allah ka dai gani wadda hiki babu mai hada ba kai kan san wadda abu hiki Hadi. Kwananan Abdulrahman Fananal Abdulrahman da shi da kwananan Abdulhamidu ga sunan gabansa aka yin komi waɗanga daga cikinsu duk wanda ba da ƙarfi ba nasu ba ne su abin da suka bukata mai ƙarfi duk wanda yi da ƙarfi shi an nasu wallahi ha ina roba roba ba a su kowa ga tana an bushe tsakanin abba ibrahim da shi da galla ila na tawa ga ta kwamba ta farko an bushe a wannan marece na yau wallahi ko kowa yau ta yi haɗe ko kowa yau ta yi haɗe subhanallahi abba ibrahim da shi da bello ila ga tanan ga hannuwa take bello ila sai ka shirya abba ibrahim wallahi ko baya ta kace sai dai wani allah yi da kai kai mutum abi biɗi wuri ku zauna ku bar wai yawan walgayyar nan ɗan gadon gudan ka a hakimin tururuwa la ha illa illallah ya nace da Allah dalla ila ya kada abu ibrahim ai ki ala ya ce wa billahi alladhi balla ila ba ta ko ina ba ya kada abu ibrahim kai ko kowa ta ga ta sha hankali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta wannan kokowa ta wannan marece ta yi mugu hadi wa billahi allazi ai subhanallahi abdul rashid abdul rashid aminu hankali hankali da yanar zamani hankali abdul rashid wallahi musa roba roba ba karamin nan kokowa ba ne aminu abdulrashid shagon yakuba kai hankali yaran nan yaran kura na za su zo su yi ma karatun kura alhamdulillah duwani na aiki shi lalace kai yara ce da allah yara yara wallahi kokowa sai an dage dama haka ne hankali kai abdulrashid hankali hankali kato ba a yi mai haka nan na rantse da allah ko kowa shagiyata wallahi ta ga roba roban nan wallahi ba karamar roba ba ce sai ka san wanda za ka yi sosai ba roba banza ba ce robar gace irin ta gane in ta sha rana sai ta yi laushi tau hakali abdulrashid azalimi na wallahi hakali hakali na rantse da Allah subhanallah la ilaha illallah aiki za a lalacewa aiki ya dauki hanyar lalacewa abdulrashid ya shiga la ilaha illallah roba ya kiya hakali abdulrashid hakali da roba hakali da roba hakali da roba hankali da roba ba na kwanena ba hankali da roba ina humin sulemana na nace da allah roba roba ce roba roba ce subhanallahi kai wanga ita an roba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to hankali abdul rashid ka dai ji wannan roba take ina humin sulemana aiki za a ɗauka hanya ta lalacewa kai na rantse da Allah ko a ci zo mu a ci gudu subhanallah abdul rashid gahinan kai wai wannan ga akarin masu mayan kanu a hakiman tururuwa hagali hagali hagali hagali kai ni mun ga masu ligayya wallahi aiki ya lalace abdul ya taushe na raje da Allah ya taushe shikenan shikenan abdul rashid ya taushe busawa ba mai amfani ta na rage da Allah dan yaron nan in ka gan shi sha musa roba roba ba roba banza ba ce hankali abdul yana sanya ta dama roba hankali shi kuma roban nan wallahi hankali la ilaha illallah aiki zai lalacewa aiki ya dauki hanyar lalacewa subhanallahi abdul rashid aminu ya kada roba roba na rantse da allah ya ce roba ka ga wani kake wallahi ya kada kai amma kawai ya kashe ƙarhi na rantse da allah ya kashe ƙarhi kowa ga tana an bushe tsakanin maniru sule latawa da shi da isa ransa na yamai ga can wanga da kuke tsinka daga nan shi ne maniru sule wanda ya shiga kokowa da sunan tawa hankali hankali maniru sulan nafa yana ganin hajjikin nan nashi ƙundodin nan nashi wadda kasar na dama tsiri kawo hakali la ilaha illallah aiki da kaɗai ya lalace marasa wallahi rasta ka ga manirun nan kana ganin idanun nan da kaɗa aiki ya lalace to maniru maniru da kaɗa aiki ya lalace ana dibin bujin-bujin wallahi tau isa nasa maniru sule hankali aiki zai lalata za a darmu hankali kai ana gwanin ƙarfi ranar da allawa ga kokowa ta ƙarfi ta akai tau hankali daga mijin kai tau za a yi mai hannun giwa an zuwa da jikin buhu kamar masu gado garai subhanallahi kowa ga ta tsakanin maniru sule na tawa da shi da isa rasta ya mai Tau, a sha maniru bari kyare, wallahi bari kyare ga ga aiki shi lalace ma tau za a yi mai kokowa hannun giwa, za a yi mai ta hannun giwa ina karhi gare. Wallahi karhi gare. <coughs> Tak. ina gudun da shi zalumta da kokon nan ta hannun giwa da ita za zalumta ta yi hankali hankali aiki zai lalace kowa ta kata mai wallahi ta dauki hanyar gajiya wallahi ta dauki hanyar gajiya kai wai ina suka da dabga dabgan kanun su a ah, hakiman turuba jida Allah ya sha godin gudan kai Tau. Kowa tau hankali hankali ina ganin ina ganin fa maniru an fara an fara irin doron ga na baka na ice danye ina ganin aiki ya kusa lalacewa wallahi maniru ya fara kozon nan na sanda irin na sungumi in an ka kare shi shi na danye ina gudun aibai lalata dama eh, maniru daɗa saboda Allah yi wallahi aiki ya yi kusa ɗaukar hanya ta lalacewa ya ɗafa ina ganin tawo an shiga tunni irin na bisashe kowa ga tanan dai ta sulle wallahi ko kowa ina ganin haka alama sai an kai fidowar ne yan nefa kuma babu yan nefa sai a tadda motuna su tadda kanu sama yan yasu ai ta abin da aka yi yau duwa da an ka sai an ci wannan motar kuma kowa na can gaba wallahi nan aiki duk za a ƙara lalace mana kuma marece ya saka kai wallahi kai aiki da la ilaha illallah aiki ya lalace na rantse da Allah ruha igoga ya taushe gardaye aiki ya lalace ya zalunci gardaye ta bude aiki ya lalace inda hubin suleiman ya rantse da Allah gardaye zakari ya kwanta wallahi gaban inna lillahi daɗa suka da sai wani Allah yi aiki ya lalace rufa'i goga ya tsallake ga su isa rasta na an dawo wurin jirali da shida isa rasta da shida maniru sule na tawa da nema ake samu wanga hutu na nawa ne an gajima hutu na shidda ne wannan lalle wannan kokowa kawo hankali hankali lalle kai wanga kokowa ta su kam a haka ko ka samu ko karasa amurka ne ba ita aka cewa maniro maniro wagga kokowa ko a ce mata dambankata inda an ga tobana aka faduwa ba kowa an koma tunni wani kasa awaki aiki ya lalace wallahi ko kudi ne kai da kai ne ba ya kasuwa wallahi ba kowa kudi ba irin yadda abba ya tare hilin ga amma yanzu da ta kai ta kuɗi yau ga can za a koma kallo haka ne rayuwa take wallahi shi ya sa kuka ga abu na duniya duk in ba ka ga kahita ba bari aza mai maha komi na duniya lalabe na yadda kuka ga lahira in za ka iza abu iza same da buga samun aljanna hankali hankali kai ina lema wanga ida abu kamar kago kowa ya doro wani kasan bushiya ina abu wanga kai don jama'a mai yankun ne a nan kokowa ta sha dan ba da waya kuma wagga kokowa ila dole sai ta kaya sai ta kaya tun da dai dole na ana son kudu su kwana a ita yanzu babu hutu yanzu babu hutu dole sai ta kaya ba magana a ce a tsaishe su tau "Hangani! Hangani! Hangani! la ilaha illallah aiki zai lalata aiki zai lalata la ilaha illallah an samu kafa an samu kafan maniru aiki zai lalacewa lalacewa la ilaha illallah maniru maniru hankali hankali maniru aiki zai lalacewa kai abba kai kai fita da mini shi da Allah la ilaha illallah aiki zai lalacewa ah, aiki ya lalace saman buhuna ko ba saman ba hankali ga kankan raye wallahi kai ne da magaragacinka saboda kau kai hankali alaja adamu alaja adamu a gadon farjiran na liki hina can shina sauran ka gardaye alaja adamu a gadas yana sauran ka Alhaji Isa ka mai kara huna yana sauraron ka rufa igoga. Na nace da Allah gardaye ga alama ya fi ƙarhi. Wallahi in dai kaga an yi wani abu to la ilaha illallah da kada an yi mai karatun kura alhamdulillah. dalila. a'a kai yanzu ga jaye wanga irin wanga irin sabar bewa wanga irin haha da kake bari ruhin daki da kwarto anya tana haice ka da mutum ga tahiya shi bar bai waje ina gudun layyata kuma hawa wallahi dosa ta kai tashi hankali duk da yanzu babu dosa nan babu samata ta amma da yanzu haka da da mutunan tana aka tun da don ajiyar su ta annan alhaji abdu alhaji abdu farjiran na doso yana can yana saurare kau hakali hakali la ilaha illallah gardaye an yaro ha'ikau ana shirya ma da guwa kau wanga irin kamu da nika ana yi ma kamar an koro kwarto yana yi ma kam na Allah yin motar asifar a cikin ƙasar mu ta yi nisa limbo transfer ita ce a uwa maba iya nono kamfani kamfani babu kamar limbo limbo a nan tsakanin abalak zakuwa agadas zauta arle ka samu limbo wadda adda tayoyi na matala har a zo cikin arle kana barci ba ka da labari sai limbo transfer hankali hau hankali la ilaha illallah aiki da kaɗai ya lalace lalace da Allah ɗan ƙyar ya rage na kaɗai ya kada Abdulrashid Aminu Bello Ila kai wallahi kai ko kowa sata ce wallahi inna lillahi kun ba ita ce ta kai uwa cikin motoci in ka zo birnin alik babu shakka za ka sanin ka hayorin da mun ka taho alik na azke bisa hanya wata kar wata mata ta aihu lokaci bai yi ba saboda zagarniyar mota ni ce musu ai na gaya muku ku shigo rimbu in kuna son ku sabka lahiya da sada na ce ku hayo rimbu kun ka hayo ga an ka toma da ita dole lokaci bai yi ba an kai abu wannan kokowa ita aka ta tsaye wallahi da a ce maka karhen da aga eh, bello shina zuwa bida a da uwa ta rasa ɗanta ina hagali hagali zai lalata haƙi zai lalata ga ta nan ta an yi tsaye babu dama da sata lahira wallahi minti biyu na kokowa ga kokowa ta kai gidan jirage wallahi kokowa hankali ya lalace